Hausa Top TV gidan nishadi. Gaskiyar magana a kan batun cewa ma'aikata sun kama mawaki Isa a yaki. A 'yan kwanakin nan wata magana ta yada a kafafen sada zumunta na cewa an kama shahararren mawaƙin Hausa wato Isa a yaki. yayin da jama'a ke zargin cewa an kama shi ne saboda ya yi wata sabuwar wakar siyasa wacce take nuna cin zarafi ga gwamnan jihar kano wato ganduje sakamakon yaduwar wannan jita-jita a gari ne ya sa wakilanmu suka tuntuɓi mawaƙin kai tsaye domin jin gaskiyar magana Mawaƙi Isa Ayagi ya shaida wa mu cewa wannan al'amari ba gaskiya ba ne hakan bata faru da shi ba, sai dai yana zargin hakan ta faru ne ga wani mawaƙin ne sai wasu suka ji labarin ba a daidai ba, shi yasa suke yin zaton ko shi ne. ya kara da cewa ni ma dai haka kawai na tashi na ji ana ta kirana a waya wai an kama ni da farko na ɗauki abin da wasa sai kuma da naga kiran wayar ya yi yawa sannan na fahimci cewa maganar ta yi nisa mawaƙin ya ƙara da cewa ya kamata mutane su dinga jin sahihancin labari kafin su yaɗa shi domin yaɗa labarin ƙarya laifi ne a addinance da kuma dokar ƙasa. A ƙarshe Isa Ayagi ya miƙa godiya ga masoyansa akan irin soyayya da kulawar da suke nuna masa tare da yi musu albishirin zafafan kundin waƙoƙinsa guda biyu da zai saki nan ba da jimawa ba masu taken sabon labari da daular amare wannan kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka domin samun sababbin shirye-shiryenmu mun gode. Hausa Top TV gidan nishadi.